bayan kammala taron na zanta da shugaban kungiyar na jihar bauchi isaac adamu ga bayanin da ya yi dangane da irin ayyukan da kungiyar ke yi da kuma matsalolin da suke fuskanta mun kawo abubuwa da yawa kamar su yan kidnappers inda suke ta damu mutane a ganjuwa mutanen namu ne suka kama su aka kai su soro da za ta wata su bauchi yanzu mun rasa mutum uku a cikin mutanen namu gwamnati ta biya 'yan sanda ba biya mutanen namu ba kamar dabe shi sarkin fulani dabe yan a gari wanda su ya je kama su da aka sake su su suka je suka kona masa gida su waya suka sake su su hukuma ya kama mutanen an kai ma hukuma da baya aka sake mutane ke mutane suka bi baya suka kona masa gida ko an kama mutane shi a sake yanzu complain muke shi ta wurin eh, ningi akwai wasu mutanen da aka kama su da kidnappers an same su da bingogi da aka same su aka kai su wurin jikiyo Eh, ke sati ba aka sake su shi ma wani mai ba da bayanai wa jami'an tsaro kan masu satar mutane ya bayyana tsoro da fargaba dangane da rashin samun kariya da kuma munafincin da ke gudana tsakanin abokan aiki sai eh, a gaskiya fargaban mu da tsoron mu mun tashi kan aikin nan na farko muna son 'yan sanda su ba mu haɗin kai yadda za mu samu mu inganta mu in ka je kasa aka kama yara daga baya aka sake su aka ce kai kasa aka kama su su je gida su kashe to wannan mu shi shine fargabanmu su kuma wanda muke aiki da su muna son don allah su bari munafurci akwai waɗansu za ku yi aiki da su suna magana da yaran sai yara su ɗauki kinnafin su je su ajiye za ku je ku kama yara wani daga cikin sai je yi musu waya su je su watse ku rasa wanda za ku kama an kama su kuma ana sake su kuma an sake su gobe kai ka rasa inda za ka shiga to wannan shine matsalar mu wani mai rike da sarautar gargajiya a garin bauchi ya buƙaci ganin gwamnati ta baiwa masu littafi damar rubuta bayanai akan duk wani bako da ke zaune a unguwanni sunana aminu kuma mahmud dan kadin bauchi shi tsaro dama don in jami'an tsaro ba su ba da kariya ba to masu kawo labarin nan za su ji tsoron kawowa wannan shine babban mataki dole su tabbatar za su samu kariya kafin nan kuma mun yi magana akan masu littattafai da masu jaurabai saboda a samu a san waye ya shigo waye ya fita dama ma'anan mai littafi yana da littafi ne kundi wanda take dauke da bayanin mutanen da suke karkashin jagorancinsa to matukan gwamnati za ta inganta wannan to za a san waye ya shigo waye ya fita daga bisani kuma na mika matsalolin da masu halittar taron suka gabatar wa kwamishinan shari'a na jihar bauchi bala yakubu umar ga abin da ya ce kaga ga abin da muka faɗa ai ba kawai ka zo ka yi bayani in an kama ba ne kotu da shari'a ba sa hukunci da kawai ka kai mutum babu shaida wannan yana ɗaya daga cikin faɗakar da jama'a da aka yi in an kawo mai laifi to a yi ɗamara a shirya da a zo a bada shaida a kan shi a gaban kotu domin kotu da shaida take aiki wannan shine babban matsala kuma shine gabatarwa da wayar da kai da aka yi a yanzu cewa jama'a kowa ya bada gudumawa in an kawo mai laifi to lallai ilalla jama'a su zo man da suka san zahiran gaskiya abin da ake ciki akan wanda duk ake so a hukunta su zo su ba da ba'asin abin da suka sani akan kama mutane da makamai da dindigogi ga sunan zahiran wa'annan mutane sun san su amma sai ga daga bayan an kai su kotun nan an sake su ba zai yiwu a kama mutum ɓoro-ɓoro da abin laifi kashe an sake shi ba domin wannan in ka ce an kama mutum da bindiga ko ba a komai da a tuhume shi yaye ya samu wannan bindiga domin babu ɗan ƙasa da aka yajje mishi ya ajiye bindiga ba tare da lasisi ba to shi karan shi ma laifi yohan muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya